اقرأ Ya kai Ya kai wannan manzo ka karanta abin da ubangijinka yake yi maka wahayi kana mai buɗewa da ambaton sunan ubangijinka wanda ya halicci dukkan halitta